بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta 23 ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 25 ga watan janairu watan daya shekara ta 2014 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki za mu ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka littafin muwatta malik a inda yake mana cikin kitabul istizan za mu tashi a babi na goma sha shida babu na goma sha shida shine babul amri bin rifki bil mamluk babul amri babun da zai mana bayanin babu da yake yi umarni bin rifki da tausasawa bil mamluk da duk abin da mutum ya mallaka duk abin da ka san yana karkashin mulkinka kai kake mallaka shi to ka'ida ta musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ka na ka kyautatawa wannan abin ka sauƙaƙa mashi kar ka tsananta mashi ka agaza mashi kar ka gaje da shi shine babul amri babu umarni bin rafki da tausasawa bin mamluk da duk abin da aka mallaka an ga ce al'asulun an ci al-mamluk abin da aka mallaka shine bawa bawa yana karkashin ubangijinsa yana karkashin wanda yake kula da shi na'am yana karkashin almamluk abinda ka mallaka dabbobi mutum ya mallaki dabbobi ya mallaki shanu ya mallaki raƙuma ya mallaki awaki shanu ana huda da su ana noma da su raƙuma ana aiki da su da sauransu a gani a ta shanu su dabbobi su ma ƙanana a sake-sake wani lokacin tsawa da kaza da kaza da dai sauransu rif tausasawa shi ne malam zurkani ke cewa wa ma ma'anahu da wanda yake shi ba mamluk ba ne amma yana ƙarƙashin ma'anar mamluk kamar al'ajir ɗan ƙoda ka ɗauka wani ya ɗauki ma'aikaci zai mai aiki to shi kenan da wa kuma allah ya haɗa in ba ma'aikacin nan ba gani ya yi ihu nan ya yi ihu nan ba ka yi kaza ba ba ka tausasa kaza ba sai ka gama mutum ya kai gargara ma bai ma gane mai ake mai magana ba saboda tsabagen ruɗa shi da aka yi wani kuma idan aka kira ta ya zama na tana wanki ne tana aikatau mana ana kira tana wanke-wanke a gida ko wanki a gida a eh, yawa house girls da ake da su irin wannan sai ga wani kuma ba abin aka ɗau shi kenan kuma su ne makilin yaro ba zai iya makilin sai an kira ta zo ta mai kaga ayyuka sun tsananta ba bayi ba ne al'ajir ɗan ƙwarugo ba bawa ba ne ah, duk wani ma'aikaci da yake aiki ba bawa ba ne to bawa ma an ce a tausasa mashi ina ga wanda yake ɗa wani shi kuma a ma'aikata ne tun da dai shi ne oga a wurin to shi nan barbalin bala'i nan a gani to dubba wannan ba ne ƙaila ta musulunci yi sai imam malik ibn anas ya gina babi a kan wani ya ce babul amri bil rifqi bil mamluk babin da ke umarnin tausasawa da sanyayawa bil mamluk da dukkan wanda aka mallaka qala rahimahullah haddathani malikun annahu balaghahu anna abu hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قال حدثني مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يجي يحيى بن يحيى الليثي يجي حدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدني إن يحيى ابن يحيى الليثي أنه للشي مالك بلغه بيان يا زمسا anna ba هريرة ta الله anhu قال للي من للي أبو هريرة يأتي kaga shi sai ce balagahu domin malik bai karatu gaban abu huraira ba ke bai ma karatu gaban almajiran abu huraira ba shi sai ce balagahu bayani ya zo mashi daga abu huraira abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce lil mamluk yana tabbata ga dukkan wanda ake mallaka shi haƙƙi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi na a sauki masa ta'amuhu abincinsa wa kiswatuhu da tufafinsa bil ma'aruf da abin da shari'a ta yadda da shi na ire-iren su su bayi da ake ba su wannan haƙƙi ne da Allah ya ɗora akan wanda yake shi ke mallakar bawa ya bashi abinci da zai ci ya koshi ya ba ya mihi sutura da take sutura ce ba ya bo bil ma'ruf da abin da shari'a ta yadda da su wala yukallafu min al-amali illa ma yutiq kuma kada dora mishi abin da yake aiki sai abin da zai iya kada dora mai aiki sai abin da zai iya to kaga in dabbobi mutum yake mallaka ya ciyar da su sai ga dabba ta wuni tana aiki ana aiki da ita tukuru amma kuma sai ga dan abin da za a bata ta ci kankani ne wannan bai yi ba a yi aiki da ita kuma a bata abinci ta ci kaga a nan manzo Allah sallallahu ya tabbatar mana da haƙoƙi da ke kan bayi haƙƙi na farko abincin da bawa zai ci ya ta'allaka ne ga mishi ga ubangidansa daya na biyu tufatarwa na uku aiki kada a ɗora mashi abin da ya fi ƙarfinsa kai ma da ubangiji subhanahu wata'ala ya kake bawa a wajensa bawa mutlaq bawa ne mutlaq Allah ta'ala bai dora maka abin da ya fi karfin ka ban ya faɗa ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma dora ma rai sai abin da za ta iya to kuma ga mutum bai kamata shi ya dora ma wani abin da zai gaje da shi ba قال رحمه الله وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضعه وضع عنه من قال وحدثني مالك شيما مالك ابن أنس يا كرن تدني أنه بلغه للشي مالك بياني يا زمس أن أن عمر بن الخطاب للي عمر بن الخطاب رضي الله عنه awwalu amirul mu'minin shine farkon amirul mu'minin suna na amirul mu'minin umar ibn khattab shine farkon wanda aka sanya shi shine farkon wanda yake da shi lalle umar ibn khattab kana yadhhabu ila al-awali ya kasance yana tafiya zuwa ga awali awali unguwa ce daga cikin unguwannin madina a da ba ta dan fara da madina tana ware ne da madina amma yanzu suna cikin manya-manyan unguwannin madina na cikin gari ma ya kasance yana tafiya da kafarsa ilal awali zuwa ga awali unguwa ce irin unguwannin na wajen gari yani kamar da ana a ce a ce buso ga buso da wajen gari ce ko tudun fulani amma duk sun zama cikin gari kullum yau mai sabit kowace ranar asabar yana tafiya kowace ranar asabar kowace ranar asabar ko kowanne sati kaga dai kulla yawmi sabt kowace rana asabar ya fitowa fili ko fa waje da abdan idan ya haɗu da bawa fi amalin yana wani aikin layi yutiquhu da ba zai iya ba an ɗora mashi aikin da ba zai iya ba wa an min sai sauki mashi wannan nauyin haka Umar ibn Khattab yake to saboda mai Umar ibn Khattab ya ware rana asabar ranar asabar yake wannan yake wannan tafiya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a duk rana asabar yana takawa wani lokacin wani lokacin ya je aka abun hawa zuwa kuba masallacin kuba wanda yake kuba ita ma tana wajen gari ba ta dai gama shiga cikin gari sosai da sosai ba amma dai gari ya shawo kanta sosai tsawon ku bai za su ji daɗi idan suka ji ci asabar ta kusa tunda umar zai biyo layi qala rahimahullah to haka yanzu wanda yake wani shi zai dora mu wani abin da zai fi karfin sa a'a haka ba saboda haka duk wanda Allah ta'ala sa yana karkashin mallakaka ne kar ka dora mashi abin da ba zai iya ba wani ba kawai shi kawai tashi hankalinsa ya gawa ne yana hutu an aike shi ya je ya dawo komai ya yi to ba sai a shi ya huta ba sai a sake tura shi wani wuri a sake tura shi wani قال وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه ويخطب وهو يقول لا تكلف الأمة غير ذات صنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجر سرق وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطائم بما طاب منها قال وحدثني مالك امام مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره يا كرنت تدني ون أن امه daga بابانسا بابان مالك معنى دان uwan بابان مالك da shi an ce baffa da abin nan da shi da kanin mahaifi kanin mahaifi ko mahaifi shi ya kira babba al'amuhi daga babbansa waye babbansa dan uwa mahaifinsa shine abu suhail bin malik shine abu suhail bin malik kaga malamin baban malik kuma shine wani bin malik malik bin anas ko anas bin malik ba kuma anas bin malik sahabi ba an abihi daga babansa ma'ana malik kenan bin amir malik bin amir ana bihi annahu sami'a usman bin affan ya jisa usman bin affan wa huwa yakhutubu a lokacin usman ibn affan yana hudu ba. wannan fa kakan malik na nauki na kakan malik na farko kenan fa kasan shi kakannin kasan malik ɗin gidan ilimi ya tashi baban shi anas kakan shi malik annan sami usman bin affan huwa ya kutu ya ji usman bin affan yana ba wa huwa ya kuli yana cewa la kallifin amata kar ku dora ma baiwa a za ta shan'a wacce ba ta da aiki ba ta da aikin yi alkasba kuɗi ku ce a duk sati sai ta kawo kaza alhalin ba siya da siyarwa take yi ba kar ku ɗora mata baiwa ku ce duk sati ko duk wata ko duk ƙarshen wata ko duk a kullum sai ta ba da kaza <coughs> fa'innakum lalle ku mata kallaftumuha zalik duk lokacin da kuka ɗora mata hakan kasabat bi farjiha in ba ta samu ba ta yi ce zina ne don ta kawo abin da kuka ɗora mata mun wannan tarbiyya sosai kar ku dora ma baiwa ku ce lalle lalle sai ta je ta kawo kaza in ba ta samu a wannan abin da kuka dora mata ba ba sai da saiwa take yi ba saboda jin tsoron ku kada ku toza kada ku kaza mata sai ta yace zina ta kawo wannan abin kuma kun tilasta ta la tukuru ba ta yati kuma al baiza da ka bai halatta baiwa kenan to ina ga yarinya da za a dora mata gora a ce sai ta sayar a ɗora mata goro na 300 ko 400 ko 500 a ce in ba ta sai akwai goro ma 500 ne suna ɗaukan goron 500 Allah mana subhanallah a ce in ba ta sai ba ka ta dawo gida ko kuma in naira 50 ta ɓata duk yadda za a yi sai ta lalubota mai ake nuna mata a fakaice ana noma ta lalata ne fa wani shi ya ga hankalin ta tashi bukata shi kenan biya mata ta biya mai shi kenan sallar salamatu lafiya baiwa baiwa a sallallahu alaihi ya ce abuna umar usman bin affan eh daga cikin al-khulafa rashidun yace la tukallifu al-amata kar ku dora ma baiwa ghayr zati san'a wacce ba ta da abin yi alkasba ku dora mata nauyi ku ci sai ta kawo kaza fa innakum mata kallaftumuha zalik domin ku duk lokacin da duk yadda kuka dora mata hakan kasabat bi farjiha za ta je ta lalata ne kawai wala tukallifu as-saghira al-kasab kar ku dora ma karamin yaro aiki ko ce je kawo kaza fa innahu domin shi yaro idan ya ji bai samu ba idan lam yajid in bai samu ba saraka sai ya sata wallahi dora mai ya ya yadda kaza ba za a yadda ba sai ya biya mutala ya yadda mutala kaza da in ya firgita ya ji tsoro in ya firgita ya ji tsoro sai ya sata ha wannan tarbiyya islamiyya ce wallahi ana tarbiyyanta da iyaye da duk wani wanda kake kula da shi tsanantawa zuzurutunta tana haifar da wani kuma abin ko mutane ne aka tsananta musu aka tsananta musu aka tsananta musu to sai kuma ga wani tunani na abin da ba daidai ba yana shiga zukatansu yaro karami a sai ya ga yana sace-sace don ya cike wannan gurbin wannan ba hana ka in yaro ya mutu in ya yayar da kuɗi ka tsaya ka saurare shi ma bayani ba a cikin bayanan za ka gane cewa sannu a hankali za ka gane cewa kuskure ne ko kashe wa'i duk za ka gane ko yau wa'i. kun gane sannan ka'ida ita ce inda za ka aiki yaro inda za ka aiki yaro to duk wani abin da ke na wasa a hannun shi ka karbe ka ajiye mai keke ne taya ce robali ne duk wani abin da kasar na wasa ne wannan abin na wasan ya fi 500 da ka aike shi da ita <laughs> Allah kuwa wannan kayan wasan shi ko ya fi kudin ka da ka aike shi da shi da ka diye da aka yi zafi to kudin ka zai saki ya rike kayan wasan shi kayan wasan ko da an tattara shi gaba ɗaya bai kai naira goma ba da ka duk abin da kasan na wasa ne sai ka karbe ka ce za ka ajiye mai ya je ya dawo shikenan wani lokacin ga gahe sun gara taya wasu sun fi sauri to lokacin da ake haka ake haka ake haka ya ga zai dibo zai taya za ta shiga abin na sai ya saki kudin ka ya rike ta ɗora ka kiyaye amma yaro ya yadda kuɗi ya yadda matala ya yadda hamsin a yi ta jirgin shi a yi ta za a koyar sata ne nan gaba sai ya sata don ya cike wannan gurbin yarinya ce aka ɗora mata kaya ake kaza sai ta sayar in bata sayar ba kar ta dawo gidan nan na su Allah salamatu lafiya wai tallan mata ma shi ya yake ne tallan mata an ɗora goron dubu daya ba wai dubu daya aka ci riba ba a'a goron ne na dubu daya. kaga ta yi tallan gora da safe kusan duk sammakonka sai ka same su abin a garejin mota sun riga ka fitowa sannan a koma gida a sake shirya sai ga ba a rabu ba boko haka ake rayuwa ba a karatun arabiya ba karatun boko wata kuma ya ce tun karfe hudun asuba an tashi an ɗora tukunye tumala a gama za a yi za ta fita da sassafe za a fito kasu ta sassafe za a fito bakin gareji za a fito bakin titi za ma a biyo ta da sauran wasu kayayyakin ne haka za a yi ta wannan har zuwa karfe tara na safe har tara da rabi har goma a daidai lokacin kuma can gida an kusa an ɗora na rana shi ma ya yi nisa da fara lokacin da wannan ya gama karewa aka wanke kwanuka kuma lokacin an fito da na rana ana nan ana nan ana nan na rana yana ta tafiya yana ta tafiya har lokacin da za a gama kunu kuma ko ko ko na yamma shi kuma shi ma a sake fito da shi kunu da alali lokacin da za a gama wannan ana nan ana nan almuru ya fara yi daman dare ake so yi kaga ana bara kuma ana karuwa an fito da na dare a bakin titi a kasuwar dare ko yara an fito da shi har karfe ta har goma na dare kuma nasu Allah salamatu lafiya afiya wai himmar ita ce an zaya aure a cika mata daki da kaya shi ne babban himmar ta zama na a shekarar 'yan matan da aka aurar to ta fi kowa kayan ɗaki tsoraka ta tafi gidan aure ba ta arabiya ba ba ta boko ba da ta zo walima aka ce amarya za ta yi karatu da ta fara ƙulwar lawa da sai ta fashe da kuka ba ta iya ba ne da ta iya tsawon za ta karanta ta sai ta fashe da kuka wannan an cuce ta ta cuci kanta haka kuma ɗaya hannun daga zunzurutu kawai ba abin suka sai na karatun addini karatun boko aka sani yaro tun yana karami an kai shi nursery bai a bashi ya yi baccin shi ya gama ba an kai shi nursery an kai shi primary mai tsadar wanda aka fi kowace iya turanci da ingilishi da waye da waye da waye da waye aka zo dan lokacin da ake zuwa islamiyya lokacin da ake zuwa islamiyya karfe hudu da rabi zuwa shida awa ɗaya da rabi wani lokacin ma ba a kaiwa sai karfe biyar shi kuma an ɗebo wa yaran 'yan nesin a gida suna masu nesin so da haka haka zai kammala sakandaren alakashi da musulunci ta suna sunan shi abubakar ko muhammad ko ali ko usman an ba abin da isa ne na addini so daga baɗe shekarun bai yi karata addini ba ba a kai shi kawo karanta addini ba ba a kai dan lokacin ma da yake zuwa an ɗauko mai na lisa wace irin rayuwa ce wannan ƙala wa ifu ku kame kanku wa ifu ku kame kanku iz a afakum Allah domin Allah ya kame ku Allah ya sa Allah ya azurta ku Allah ya wadatar da ku ku kame kanku Allah ya wadatar da ku daga waɗannan abubuwan yaro ƙarami ya sai ya yadda mutala a ce sai ya kawo ta in ba haka ba sama da ƙasa za ta haɗi eh eh wa ufu na ku ce na wa wa ifu ya ce wa ifu ne afa ya ifu ko afa ya ufu naka kuma iza ya ce iza a afakumullah idan Allah ta'ala ya kama da ku kenan ku amma dai wannan ya ce iz a afakumullah domin Allah ya wadatar da ku ai babbar wadata ita ce wadatiyar zuci babbar wadata ita ce wadatuwar zuci saboda haka mutum ya haƙura ɗora ma yara ƙanana talla maza ko ɗora ma mata talla ku wadatu Allah ya wadatar da ku ku kame kanku za ga abubuwan da yake haifarwa abubuwa ne masu ban tsoro usman afan yana wannan karatu yana hudu ba ne yake faɗin wannan abubuwa ne masu ban tsoro kar ku dora wa mata sai abin da za su iya kar a tsananta za ka tsananta yadda yake suna yaro ƙanana yaro ƙaramin aka matsa mashi sai je isata yadda mutala ka ce dole ba zai dawo gira ba sai ya kawo ta sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza ya gama tunanin gaba ɗaya inda zai samu ta kasan in mutum ya shiga tsanani to tunanin shi fita da buɗewa yake sai tana ya tuna akwai inda mamaki take take kuɗi ta ina ne ta ina ne aka ce mace ta samu kuɗi duk lokacin da aka ce mace ta kawo kuɗi fa to an shiga wani hali duk lokacin da aka ce mace ta kawo kuɗi to an shiga wani hali shi yasa ka ga ciyar da ita da tufatar da ita yana kan mahaifinta ko kan waliyinta har sai ta yi aure mijinta ya sa da ita sannan ya koma kan mijinta don koya aka ce abincin rana ita ta ciyar da kanta to kuma shiga wani hali fa dan sai ce zina nasallahu salamatu lafiya qala wa alaikum min al-mata'im bima taba minha yace wa alaikum min al-mata'im kuma ina horon ku da abin da ya shafi abinci duk abin da yake na abinci ne bima taba minha da abin da yake na halas in dai mutum yana son ya ci ya koshi ya ji hankalin shi a kwance to ya ci halas shine bima taba minha da abin da yake na halas ne in za ku ci ku ci abin da yake na halas قال رحمه الله باب ما جاء في المملوك وهبته باب da yazo zai bayani ka abin da ya shafi al-mamluk abin da aka mallaka wahibatihi da kuma kyautarsa قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العبد إذا نصح لسيدي وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين قال حدثني مالك يتي إمام مالك ابن ya karanta كرنت الدني وانا إنجي يحيى ابن يحيى الليثي النافع دقى نافع مولى بن عمر an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar kaga a a sanid kenan ko malik an nafi'in an bin umar wani hadisi hadisi ne da yake garo ko kura babu akan shi wani isnadi allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al'abdu shi bawa idza nasaha li sayyidihi idan yema bawa idan yema ubangidansa kyakkyawar biyayya yayi abin da ya sa shi yayi ya bar abin da ya ce da shi ya bari ya kyautata mashi wa ahsana ibadatallah Allah kuma ya kyautata bautar Allah falahu ajruhu marratayn to yana da ladansa ribinyi biyu yana da lada ladan kuma ribinyi biyu ashe kenan ko da bawa yayi yi abin da mai gidan shi ya kafin ladan ya zama ribinyi biyu sai kuma yayi yi bautar allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin da mai gidan shi ya ce yi ya kuma yi bautar allah subhanahu wa ta'ala kaga sai aka ce idza nasaha li sayyidihi ba a ce idan abida li sayyidihi ba duk da sunan shi bawa amma ba a ce idan yawa ba mai gidan shi bauta ba saboda ba a kira abin da yake hidimar da yawa mai gidan shi ba a kira ta suna bauta saboda haka ta shi mai gidan mun baya halatta ya ce abdi ya ce haza abdi sai dai haza hulami wannan kamar yadda annabi salama ya faɗa tambaya nan ita ce gashi annabi salama ya ce bawa idan ya ma ubangidan shi kaza kaza kaza kuma ya bauta ma Allah subhanahu wataala ya hada guda biyu amma yanzu rayuwar da ake ciki sai mata suke ganin in dai sun bi miji duk da ba bayi bane in dai sun bi miji to ba abin da ya rage musu sai shiga aljanna ba a maganar bin Allah saboda haka ita ko ta yi sallah a karfe uku ba ta jin waye laifi ne ko ta yi sallar la'asar karfe biyar da rabi ta yi jiya ta yi shekaran jiya shekaran jiya watan gobe ba ma ta taɓa lissafa cikin laifi wai a ce ta yi sallar la'asar karfe biyar eh, eh. inda ta ba aure eh hakan ne aljannar su zai a ƙarƙashin mijinsu waye ce haka ba maza Allah ya faɗa ba sai abu maza Allah kuma yi to haka kenan bawa ba zai samu wancan ladan da yi ba ba ashe mace ba ta samu cikakken ladan ta ba kawai dan ta ba wuri ba ta ba Allah ba ta ba ba abin da ya same ta sai raka magangan ita tana ganin in dai kuma ba rubun auren ake yadda ya kamata ba a dai hannun to amma dai kuma ana bi din sai an ba Allah subhanahu wataala saboda haka ta ce ba ruwanta da ibada ba saboda sai ta ce maka azumin shekara uku ana binta ita ba ta dawo za ga duk abin da yake da alaka da ubangiji fa ba ta damuwa akan shi kwata-kwata yanzu da ya ga muna karshe karshen rabi awal amma da kyarka sama matan da suka gama azumin da ake bin su har yanzu kuma karge mamakin ta yi nafilfili ta yi siti shawwal ta yi azumin ah, ranar arafa ta yi tasuwa da ashura amma kuma ga abin da ake banta na wajibi ba ta yi ba to zaka sai an ta hitse sosai da sosai in ba ka mata aka abin da ya shafi biyayya ga ubangiji su suna ganin kama an dauke musu ne suna ganin kamar wannan na maza ne kadai su ba ruwansu a ciki musallar salamatu wa lafiya قال رحمه الله وحدثني مالك أنه بلغ أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر قال وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني ون أنه بلغ للي مالك بياني يا زومشي أن أمة للي وتبيوه kanat li abdullahi bin umar da ta kasance ta abdullahi dan umar ce umar kuma dan khattab wata baiwa ta abdullahi dan umar umar dan khattab ra'aha umar bin khattab umar dan khattab ya ganta ya ga wannan baiwar wa qad hayyat a lokacin ta yi shiga bi hayatil hara'ir irin shiga ta yaya ta cancar ado ta sa sutura ta yi kaza ta yi kaza irin na yaya ba irin na bayi ba domin shiga ta bayi daban shiga ta 'ya'ya daban fadakhala ala ibnatihi hafsa sai je wurin diyarsa hafsa shi umar din fa qala sai ce alam ara jariyata akhik ashe ban ga baiwar dan uwanki ba dan uwanta ba kenan abdullahi dan umar ce ban ga baiwar abdullahi dan umar ba dan uwanki ta jusun nas tana shiga cikin mutane ta shiga ta fita wa qad tahayyat bi hay'atil hara'ir kuma ta yi shiga irin shigar ya'ya ba irin shigar bayi ba wa an kara zalika umar umar bin khattab yi mata inkarin haka cewar shigar bayi daban shigar ya'ya daban kuma wannan ba shi ne kaɗai ga umar bin khattab ba umar bin khattab yana da mawaƙib sosai ka abin da ya shafi dressing domin kada ah, abin nan mutane su zama ala basira kowa a san matsayinsa baiwa a san baiwa ce bawa ne a san bawa ne ɗa a san ɗa ne kada ɗa in shiga irin na bayi kada bayi su shiga irin na 'ya'ya kada waɗanda ba musulmi ba su shiga irin na musulmi saboda haka hatta waɗanda waɗanda suke shigo da kaya kasashen musulmai da suke sanya doguwar riga umar bin khattab ne ya sa sun gasa janjami tunda jallabiya suke sa doguwa kullum da kyau kaga asalin janjami su sa janjami kuma su yi rawani rawanin kuma ba irin wanda musulmai suke yi ba wanda ke da ganin su kasan kirista ne saboda abin nan shiga tana da kyau a san musulmi a san wanda ba musulmi ba to yanzu sai ka rasawa za ka yi mawa'azin shi kirista kada yi shigar musulmai ko kuma shi musulmi kada yi shiga kirista ne da matsayinsa ba wai za ka zo ka samu mutum kana kokwanton za ka yi mai sallama ba wani musulmi ne ko ba musulmi ba ne saboda irin shigar da ka ga yayi duk da man riga mun karanta a baya ko da ka yi sallama da ya tabbata ba musulmi wani da ba za ka janye ta ba ko <coughs> eh? ka yi sallamar ba ka san musulmi ba ne ko ba ba ka san ba musulmi ba ne sai daga baya ta gane ba musulmi ne abu kalibi Ba a ba za ka janye ta ba in ka janye a'a a mutum bai sani ne a mutum bai bai sani ne raka da za ka ga waɗanda ba musulmi ba suna shigar ko da ke za ga wani lokacin ko da ya shiga boga yanka ya yi kaza ya gama kuma sai ya gan shi ba hula kuma za ga wasu e su ma waɗanda ba musulmi ba suna shigar amma dai su waye suka fi shigar wasu eh waɗanda ba musulmai kusan za ka ga da yawa sun fi kuma musamman 'yan kwanakin na su kuma wanda ba musulmai ba mata za ka suna shigar waɗanda ba musulmi ba mata waɗanda ba musulmi ba mata za ka ga suna shigar don dai ga inda dan atamfa ce za ta daura atamfa ta sanya dan kwali sallallahu salamatu wa lafiya ka ƙa'ida ita ce shigar wanda ba musulmi ba daban shigar musulmi daban shigar a daban shigar bawa daban shigar baiwa daban sutura da za ta sa daban baiwa mace da kuma sutura da ya za ta sa daban قال رحمه الله كتاب البيعه idan ka ce baya ita ce mubaya'a ma'ana sallama ma mutum akan kayyade da jagorancin shi ne jagorance ka قال رحمه الله باب ما جاء في البيعة قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت idan aka ce almubaya'a shine ka sallama ma wani kai ma wani mubaya'a mana ka yadda ne ya jagorance ka za ka bi shi cikin duk abin da ya umarce ka cikin abin da kake so ya maka daɗi ko abin da bai maka daɗi ba abin da ya faranta maka rai ko abin da bai faranta maka rai ba ba wai kana tare da shi akan abin da ya faranta maka rai akan abin da ya bakanta maka rai kuma baka tare da shi ba shine babu ma a fil bai'a babin da yazo zai mana bayani kan abin da ya shafi bai'a qala hadathani malik imam malik ibn anas imam la imma ya karanta da ni wannan ana abdullah ibn dinar daga abdullah ibn dinar عبد الله بن عمر رضي الله عنه lalle abdullah عبد umar Allah ya kara mishi yadda yace kunna idza bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a muka ce mun yi mishi mubaya ala sam'i wa ta'a za mu ji kuma mu bi duk abin da ya umarce mu duk abin da ya ce mu yi mun ji kuma mun bi duk abin da ya hana mu mun ji kuma mun hannu ya ƙulu lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mana fi mastata'atum cikin duk abin da za ku iya cikin abin da za ku iya ban da abin da ba za ku iya ba za ku ji ku bi cikin duk abin da za ku iya to idan na sallama kyawun halinsa da ɗabi'unsa sun ce sun sa ya faɗi wannan kuma ya san ba zai ce su yi ba sai abin da za su iya ba zai ce su bari ba sai abin da za su iya bari kun gane wannan da kyau kwato kuma ina ga wani daban da shi kawai ba shi da tunanin cewar za a iya ko ba za a iya ba shi duk abin da ya yi a yi kawai duk abin da ya ce a yi a yi قال وحدثني مالك عن حميد بن المنكدر عن أميمة بنت عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما استطعتم وأطقتم قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلما نبايئك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة أو مثل قولي لمرأة واحدة صلى الله عليه وسلم كاي وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كلام تدني ونن عن محمد بن المنكدر daga muhammad dan munkadir an umaimata bintu ruqayqa daga umayma diyar ruqayqa wa zai ya fada wa zai sake fada eh a su ne za ka fada daga umayma umaimatu bintu ruqayqa eh umaimatu bintu ruqayqa kace me raqiqa na kurkika na rukaika ya rubuta eh anha qalat ita umaima bintu ruqaqa tace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na je wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi watin na je cikin mata bayanahu alal islam da suke mishi mubaya'a akan za su yi musulunci mata ne da yawa suka taru suna wa manzalar salama mu baya a akan musulunci sun sallama mashi faƙulla sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah mu bayi uka za mu maka mu baya ala allah mu shirka billahi shai'a akan ba za mu taɓa shirka da ubangiji subhanahu wata'ala ba ba za mu haɗa shi da kowa ba ba za mu haɗa shi da komai ba zunzurutun ta shi za mu yi da ibada kuma akan karantarwa ka ya rasulallah domin duk lokacin da kai magana kan ikhlas dole kuma kai magana kan mutaba'a in kai magana kan ikhlas a yi domin Allah sai kuma kai magana kan a yi akan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ne ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala nasrika kuma ba za mu yi dan hali ba ba za mu sata ba shi ne dan hali halin bera kenan ba za mu sata ba ba za a duba aljihu a ga wani abu ya riguwa a cikin aljihu za a wanke kayan mai gida a wuce da shi ba kullum da ke ko ba za a matsa mai gida ya bada cefane ba wasu ba su yadda mai gidan iyo cefanen ba kullum iyo sai a ce cutar shi ake nawa ne wannan cutar shi ake an cuce shi an yi kaza an yi kaza duk fatan ta ne idan gabata kudin tana zuwa tana sowa tsoraka idan ta yi dama ita take girkin ko kake ita take yi so ta ma ta rage kudin magi da kudin kafin sabo da kudin wadi ta sanya da za a yi ta daidaita shi ba tare da ya fito ba maimakon kaso leda guda sai ta ce a bata rabi kullum da ke ko a ganta sai a bata rabi ta sawo kafin zabo sai ta dinga hadawa ita ba ruwanta da cewar kana shan kafin zabo ko baka sha in abinci ne duk ita take yi tunda ita ke girkawa ita ta sanya da za a yi dan abin da ta bambara a jiki ta toshe shi ba tare da ka gane ba ki mata magana ka ta ce ma shinkafa ce ba ta da auki ko te mata ruwa kai me ya harka ga a ciki <laughs> ba me ka sani a ciki ka ji mata sun tasa su wai ke ba ki adashi ne ki shiga adashi mana saboda Allah wani irin hali ne wannan ta shiga adashi mai take sayarwa ta shiga adashin naira ɗari ɗari ko naira 50 mai take sayarwa ba ta sai da komai a matsa mata ta shiga adashi kenan ana so a nuna mata hanyar da za ta ɗan hali kenan hanyar da za a yi ta dinga rage kuɗi ta dinga kaza ta dinga kaza ta dinga kaza ɗauka wannan ba shi da kyau bai halatta ba daga ce wala ka ba za mu sata ba wala nazmiya kuma ba za mu zina ba ba za mu zina ba nasu Allah salamatu al'afi Allah ya tsira al'umma musulmi wala naktula auladana kuma ba za mu kashe ƴaƴayenmu ba ƴaƴayenmu babu ɗan da za mu kashe san an ji samu a ce an samu yaro a cikin a cikin abin nan bola an kashe shi an yadda shi saboda ko an haife shi ba ta hanya ingantacce nasu Allah salamatu al'afi wala na ake bi buhutani ba za mu zo da ƙagaggiyar ƙarya ba naftarihi da muke ƙagarta baina aidina tsakanin hannayenmu wa arjulina da kuma kafafunmu ma'ana ba za mu zo da ɗa mu jingina shi ga mijin da ba na shi ba ne ba za mu zo da ɗa mu ce namijin da ba na shi ba ne ka san mace ita tafi kowa sanin wannan ɗan mace ta fi ka sanin ɗanka kullum da ke ko mace ba ta fi miji sanin wannan dan nashi ne ko ba nashi ba ne hisa suka ce wala na da bi buhutanin naftari ba za mu zo da ƙagagge ƙarya da muka kaga ba ko za mu ƙage ta bayan aidina a tsakanin hannayenmu wa arjulina da ƙafafun ma'ana ba za mu zo da ɗan da yake ba na mai gidan ba ne na kan titi ne mu ce ɗan shi saboda irin wannan na halaye da ake da su jumlatan a dunkule halin da mata suke a ciki za a ga mace da saurayi ana soyayya fa ana komai ta san ba auren ta zai yi ba shi ma ya san ba auren ta zai yi ba asali ma ba shi za ta aura ba amma kuma akwai sallama da ake yi eh, kwana biyu kafin ɗaura aure sai ta je wannan saurayin da suke makaranta tare suke kaza suke kaza ya lalata da ita mana ta sallame shi kenan kuma za ta je gidan aure me kenan aka yi kwana biyu kafin aure kwana uku kafin aure sati ɗaya kafin aure ta sassallami ƙawayenta ta sassallami su da irin haka da irin haka da irin haka shi ma kuma miji ya zo ba wanda ya ce da miji yi tambaya in dai ɗaya cika wata shida cicip ya zama halattaccen ɗa a gare ka shar'an hisabi kuma sai gaban Allah subhanahu wa ta'ala kaga mutum yana ta faɗi tashi ai ta fara amai an tafi asibiti an dawo a shi malam ɗan wani ne a wurin ubangiji fa amma mu wurin mu shar'an halattaccen ɗa ne saboda za a ga uwa ta fi uba sanin ɗan shi wannan ɗan nashi ne ita ta sani don ta san bata yawon ta zubar ba kuma ta yawon ta zubar ta sani yawon ta zubar ma'ana ba ta yawace wace irin na karya ba Allah salamatu lafiya wala na asiyaka ya rasulallah ba za mu taɓa saɓa maka ba fi ma'arufin cikin duk abin da yake shar'antacce ma'aruf cikin duk abin da shari'a ta yadda da shi ba za mu saɓa maka akan shi ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce fi mastata'tum cikin duk abin da za ku iya da ta jero ta jero ba za mu kaza ba ba za mu kaza ba wala na asu ya kafi rufin sai manzo Allah sallama ya ce fi mastata'tum cikin duk abin da za ku iya kuma ku dubi wani dukka ta Imam Malik ibn Anas sai ya biyo bayan wancan kitab da muka yi nan za ku dora ma wanda kuka mallaka ku dora musu aiki abin da za su iya za komai abin da za su iya shi imam malik ibn su ya biyo shi da wannan kitabul bai'a saboda a cikin shi akwai waɗannan lafuzan na abin da mutum zai iya abin da za ku iya a za a yi baya maza suke mai ya ce fi mastata'atum cikin abin da za ku iya mata suka mai ce fi mastata'atun cikin duk abin da za ku iya wa a ataqtunna za ku iya tashi tsaye ku yi shi ma'ana za ku iya tashi ku yi shi qalat sai ta wancan umaymatu bint ruqayqa ta ce faƙulla sai matan suka ce allahu wa rasuluhu allah da ma'aikinsa arhamu bina min anfusina sun fi mu jin kankanmu da karan kanmu allahu wa rasuluhu allah da manzansa arhamu bina sun fi mu mu karan kanmu jin kanmu min anfusina akan kawunanmu yadda ya kai mu tausaya ma kanmu to Allah da manzon sun fi mu san kanmu har sun fi mu tausaya ma kanmu da kanmu saboda mun mun faɗa ne alal itlaq mun ce wala na ka fi ma'rufin ba za mu saba maka ba cikin duk abin da yake shari'a ta yadda da shi kaga wannan mutlaq ne ba ta kaidin sa ba sai ana sallallahu ce fi mastata'tun cikin abin da za ku iya wa na kuma za ku iya daukan nauyinsa halumma sai suka ce ku taho ya rasulallah matso bayi ka ya rasulallah ya ma'aikin Allah matso mu mu mubaya da kai ma'ana matso mu musafaha da kai saboda sun ji karantarwar sallallahu alaihi wasallam sun faɗa sun faɗa sun faɗa sai ce fi mastata a tunna wannan jumlar sai ta daɗa wanke kwakwalan suka fahimci abubuwan fa al'amarin ba karamin al'amari ba ne saƙon ya shiga gare su sun fahimce shi suka ce ya rasulallah matsomi mu baya a da kai ma'ana matsomi a da kai faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce inni la usafihun nisa ai ni bana musafaha da mata bana hannu da mata karantarwa ta musulunci kenan ka musafaha da mata musulunci bai yadda ke musafa tumalan kuma ake musafaha da mata ai ya kake gani kuma an san mai ce la usafihun nisa bana musafaha da mata saboda haka an gayyace ka za a yi abin nan price and giving za ka ba da kyaututtuka ga mata ba ruwanka za ka miƙa ne ba a musafaha da da mata ba za ka miƙa musu hannu ba su miƙo maka hannu ba an yi musabaka ne za ka raba kyaututtuka ko kai za a ba kullum da ko kai za a ba ma'ana matar gwamna ce ko matar shugaban kasa a sai ka riƙe hannunka inna la nusafihun nisa shikenan kuma ba hana kake addinin ka ba addinin ka ne hana mutane masu suke tura kansa ma cikin wani ma bata miƙo mai hannu ba shi kuma sai ka ga yana kokarin ya mika mata ita da yake ta san ku ba kwayi ba za ta miƙo maka ba amma kuma shi yana ganin kada abin shi kuma sai ya kokarin ya miƙa a baka musafa da mata baka musafa da mata shikenan wani kuma ya shiga aji kaga sai an gaggaisa shi yana ganin za a yi ras za a yi waye za a yi waye an waye ana ganin wannan ita ce wayewa Allah salamatu lafiya inna ma qawli li mi'ati mar'a yace abin sani kawai magana da zan faɗa wa mata ɗari ka qawli li mar'atin wahida kamar magana ta ɗaya ce ga mata guda abin da zan cewa mata ɗari daidai yake da abin da zan cewa mata ɗaya abin da zan cewa mata ɗaya daidai yake da abin da zan cewa mata ɗari shikenan aw misla qawli li mar'atin wahida ko kuma kwatankwacin sa kwatankwacin a abin nan zance ne da zan faɗa wa mace guda ɗaya ku lura dukka na tantance lafuza na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya ce ka kauli kafin kafin tashbihi ne da kafin da mislu da shubuhu da yudari da yushabi duk alfasu ne na tashbihi to amma domin a tantance wa nan salama ya fada misli ya fada ko kafin ya fada iza ya ce au misli kauli limar'atin wahida ko kuma wajen kwacin faɗa ɗaya ne ga mace guda mana abin da zan faɗa wa mata ɗari daidai yake da abin da zan faɗa wa mace ɗaya abin da zan faɗa wa mace ɗaya daidai yake da abin da zan faɗa wa mata ɗari abin na zance magana ce da baki ba sai na yi musafaha ba kaga in musafaha ce ta sha bamban da yadda ka yi da mutum ɗaya ya sha bamban da yadda ka yi da mutane ɗari tunda kowanne sai ka bashi misali ko kuma ka bai ma manyan su manyan su kuma su isawa da ƙananan su maza ne to amma mata ne tunda da baki ne na yi muku da baki sai ku karɓa da baki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan ya nuna mana babu ikhtilat duk taro babu ikhtilat musulunci bai da ikhtilati ba ikhtilat shine gwamatsuwa maza da mata ba a gwamatsuwa maza da mata ka dubi karantarwa ta musulunci sosai babu inda za a ce musulunci ya bar mata a baya babu shi babu inda musulunci ya bar mata a baya abinda mutane suke bukata kawai a dinga cakuduwa ne kuna gani ko zuwa sallar idi da mai al'ada da mai binki, da mai kowa aka ce a fita zuwa sallar idi alkhairin da ake samu su masu hallara ce kawai da masallacin idin ba za su shiga ba sai su koma baya an zo hudu ba kuma su saurara gaba daya amma ka duba ga shi ma an keɓance wurin mata daban wurin maza daban ko ina za a ga wurin mata daban wurin maza daban ko ina wurin mata daban wurin maza daban kuma inda aka ci gaba an ci gaba akwai da muka sauka a filin jirgin sama na jidda na tare da iyalina da su immigration suka ganta da niƙabi sai suka ce ta shiga wannan ɗakin ashe ɗakin immigration mata ne immigration mata ne a ciki a kulle idan mace ta zo da niƙabi sai ta shiga sai su duba ta su mata stamp shi kenan kawai al'amarin zai sauƙi akwai ofisoshi da ake akwai 'yan sanda mata akwai jami'an tsaro duk bangaren mata akwai su yi shafi mata mata su yi shafi bangaren maza maza da wacce ta gori ba niƙabi ba niƙabi sai su buga mata wacce ta zo da niƙabi ta shiga na ɗaki shi kenan kawai al'amarin yana da sauƙin gaske ina fata mun gane wanda ke kuma al'amarin tsari yake bukata ya zama na kawai dai tsari ne ko asibiti ne dai mace ce za ta yi wa namiji allura misali namiji ne mace kaga wannan tsari ne ba wai rashin adadin matan da za su yi wa mata ba ne ko kuma mazan da za su yi wa maza ne so da haka dai a kiyaye annabi tsira da amince Allah su tabbata gare ci inni la usafihun nisa ni ba na musafaha da mata saboda haka ba a musafaha da mata qala wa hadathani malikun عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت imam malik ibn anas wato in ya kawo hadisi sai kuma ya kawo asar mun ga hadisin hadisi na farko hadisi abdullahi bin umar ne anna abdullahi bin umar qala kunna idza bai'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala sami wa ta yaqulu lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi mastata'tu sai hadisi na biyu hadisin mata aga wannan marfu kenan sai ya goshi kuma da asar yace eh, imam malik ibn anas yake cewa an abdullahi ibn dinar daga malamin sa abdullahi dan dinar anna abdullahi ibn umar lalle abdullahi dan umar kataba ila abdul malik bin marwan ya rubuta wasiƙa zuwa ga abdul malik dan marwan yubayi'uhu yana mai mubaya'a zama a lokacin shi abdullahi bin umar yana madina shi abdul malik bin marwan yana sham zai rubuta mashi wasiƙar mubaya'a faka taba ilai sai ya rubuta mishi ga abin da wasiƙa ta kunsa ce bismillahir rahmanir rahim ina fara rubuta wannan wasiƙan ne da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai haka wasiƙun manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama suke bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulillah ila hiraqal azimur rum aslim taslam haka za ka gansu canza gida haka wasiƙun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suke yana buɗe su da bismillahir rahmanir rahim haka kuma annabawa annabi Suleiman inni ulke ilayya kitabun karim innahu min suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin to haka ka in za ka fara rubuta wasiƙa sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim kana rubuta wannan wasiƙan ne da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai amma ba'ad li abdullahi wannan wasiƙa ta abdullahi ce zuwa ga abdulmalik amirul mu'minin haga da ya ce amirul mu'minin ya nasanta mu baya a wasiƙar dan da bai yarda da shugabancin ba da bai ci amirul mu'minin ba abu na farko kenan amirul mu'minin salamun alaik amincin Allah ya tabbata a gare ka fa inni ahmadu ahmadu ilayka Allah lalle ni ina gode ma Allah subhanahu wataala ina godiya ga Allah subhanahu wataala a gare ka allazi la ilaha illahu Allah wanda yake babu abin bauta da cancanta sai shi wa qirru laka bis sam'i wa ta'a kuma ina tabbatar maka da cewar zan ji abin da ka faɗa kuma zan bi zan amsa amma ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam akan karantawar Allah akan karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zama ya kenan ko amma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi ba ai shi ne kai tsaye shi ne aka ce wani ta ta du in kun bi shi kun shidu saboda ka magana manzan Allah ita ba a aunata amma magana wacce ba tashi ba ita ce ake aunawa yasa da zai mu baya ga abdulmalik bin marwa sai ya ce ala sunnatin la'i wa sunnatin rasulillah wa sunnatin rasulihi sallallahu alaihi wasallam akan karantawar Allah da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi mastata'tu akan abin da zan iya manzon Allah mun mu baya ce fi mastata'tu saboda kai ma yanzu fi mastata'tu akan abin da zan iya shi wanda yake nuna mana kenan ashe in ya saba ma Allah ya saba wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ba a bi shi ba ba za a ce an warware mubayar da aka mishi ba da dama a lokacin da ake mubayar an faɗi cewar ala lahi wa sunnatin rasuli kuma wannan abin da aka ce a yi ko aka ce a bari ya saba ma la da sunnatu Ya yace fi mastata'tu cikin duk abin da zan iya tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma Allah ta'ala ya kara daraja ga sahabbansa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk